muna nuna godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau wato ranar alhamis ranar biyu ga wata ramadan na hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ranar kenan take amsa sha tara ga watan biyu na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda Allah ta baraka wata alaƙa dare mu da dawowa domin ci gaba da gabatar da darasi na tarjama ko tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah ya so mu karanta gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu muna cikin sura mai albarka suratul baqara za mu tashi aya ta ɗaya a cikin ita wannan sura ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun insha Allah akan wannan aya zamu tashi akramakallahu bismillah بكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا na'am Allah tabaraka wata ala ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ku mutane lallai ne ku bauta ma ubangijin kuma halicinku zai khalaqakum wannan wanda ya halitta ku na min qablikum ya kuma halicci waɗanda ke gabaninku iyaye da kakanni la'allakum tattaqun domin ku zama cikin masu jin tsoron saɓa mashi ko kuma lallai ne ku zamo cikin masu jin tsoron saba mai allazi ja'ala lakumul arda firasha shine wanda ya sanya muku wannan ƙasa wacce kuke takawa ga ta nan shimfiɗaɗɗa wasama abina'a yi muku rumfa da waccan sama ga ta nan wa an zala minas sama'i ma'a kuma yake saukar muku da ruwa daga sama fa akhraj bihi minas samarati ya fitar muku da ‘ya'yan itatuwa da ababe na shuke-shuke masu daɗi, ni ya fitar muku tare da saukar wannan ruwan, rizkan lakum don ya zamo abinci a gare ku, ku ci, yadda ciyar da dabbobinku, to don haka, fala ta ji alulillahi an dada, kada ku sun yama Allah kishiyoyi gurin bauta, wa an tum ta'alamuna, alhali kuna sane, babu wanda ya muku irin waɗannan ni'imomi in ba Allah ba to kada ku sa kishiyoyi gurin bauta mashi Allahu akbar da Allah ya kira mutane ya ce ya ayyuhan nasu wannan kira ne izuwa ga dukkanin mutane muminai da waɗanda ba muminai ba musulmi har da waɗanda ba musulmi ba yan ƙauye da yan birni maza da mata duk sun shigo cikin annasu malamai suke cewa mafi yawan duk inna ka ji Allah ya ce ya ayyuhan nasu to za ka ji kira ne ake dan a lallashe su a nuna musu abu mafi fa'ida a wannan rayuwa tasu don su ci more shi to menene mafi fa'ida a rayuwar mutane menene abu mafi moruwa ga mutane a dukkanin rayuwarsu babu abin da ya kai bauta ma ubangijinsu da haka da Allah ya kira mutane ga baki ɗaya sai ya faɗi musu abu mafi fa'idantuwa wanda zai fi fa'idantar da su zai fi alkhairi a gare su shi ne bauta ma Allah, ubudul rabbakum, ku bauta ma Ubangijinku. Menene bauta ma Ubangiji ne, bauta ma Ubangiji shi ne ta Allah da bautar, a yi komi domin neman yardar shi, a yi komi domin ya ce a yi, wannan shi ne bauta ma Allah. Allah zai khalaqakum sai ya tuna mana waɗansu ababe waɗanda ya yi mana domin ya tabbatar da ya cancanci mu bauta mashi daga ciki akwai halitta mu shi ne ya halitta ku kalli kuma yadda aka halitta kan ji hannayenka ji ƙahuwanka ji kanka ji kunne dibiyan da kake ji a cikin kunnan ji ido dibiyan da kake gani da ida duka fa'in nan Allah tabaraka wa ta'ala ne ya maka ko sisin kwabo baka bada ba to Allah da ya maka wa'annan ni'imomi ya halitta maka waɗannan gabbai to shi aka ce ka bauta ma wa shi shi kadai shi aka ce ka bi dokokin shi shi kadai shin ya cancanta ko bai cancanta ba tabbas ya cancanta ko da babu nasi hukumar akali ya tabbatar maka duk wanda ya maka wannan to ku ya cancanci ka bauta mai kalli ida nike ce muku gani daban kuma ido daban ji daban kuma kunne daban kunne ba shine ji ba domin yau ai ga kurma nan ga kunnuwan falafala amma bai ji ko ba kunne ne wajen kurma ga su falafala kai a ce ma kurma ne bai ji ashe jin daban an fahimci wannan ko kuma sau da yawa nake ku wannan labari da yawa kake ganin wani mutum ana kwala mai kira malan zaidu malan zaidu ina har na gaba da shi sai ya ji ana kira ya ce malan zaidu ana kiran ka baya sannan ya waigo kaga kiran ya wuce shi har ya je wajen na gaban shi amma shi bai ji ba bai da kunnuwa ne a lokacin akwai kunnuwa Allah bai kawo jin ba sau da yawa za a ga wa'insu ababe musamman ganin jinjirin wata har yara ƙanana sai su gani mata sai su gani limamin unguwa sai ya kasa ganin shi ai ta kwana da ka ana daga idanka wajen kukanta to dan yi ƙasa kaɗan sai tun wancan reshe da ya arewa ba a gan shi ba yana ban gan shi ba haka ne ko ba haka ba amma yaro karami sai ya gani mace sai ta daga ido ta gani bai da idan ne akwai idan Allah ne bai kawo ganin ba an fahimci wannan ko wani abu kusa da kai na nesa sai ya hango ya ce gashi nan gashi nan gashi nan zaka taka da kafar kana yana ina ka ta kwakwala ido haka akwai idan amma me Allah bai kawo ganin ba to ma'ana dai duk abin da ka gani a daidai lokacin da ka gan shi ne Allah ya kawo ganin duk abin da ka ji a daidai sanda ka ji shi ne Allah ya kawo jin to ubangijin da ya maka waɗannan abubuwa ya makala maka a cikin jikin kake amfani da su yanzu kaddara maganan nan da kake da harshenka inda sai ka sa batir ne sannan kake iya wannan magana kana tsammanin yanzu batirin da ya kai nawa anya da dabin ba zama kurame ba damun bebance wannan ganin da kake Ƙaddara wani batir ake sawa wanda ake sayowa a wani kamfani daga Amerika sannan da ka sa batir sai ka gani in batir ɗinka ya ya janye hika hika makamce anya yanzu da makafin sun zamo nawa wallahi da ba mu kirguwa to kalle da Allah ya hore maka wa'annan to ubangijin da ya ma wannan fa ni'imomi bila adadin yan kaɗan kenan daga cikin ni'imomin kullum inna Allah ya halicce ka in kai aka ce ka zo ka halici kanka yadda Allah ya halice ka wallahi baka iyawa kullun nakan yi muku wannan magana yau da za a cire ma kunnuwanka a baka kunnuwanka a hannunka a ce canza musu guri a cikin jikinka inna za su fi maka kyau fiye da inna Allah ya ajiye maka kunnuwan yi tunani cikin zuciyarka ina za ka makala kunne a jiki ya fi maka kyau fiye da inna Allah ya ajiye maka shi ba ka da gurin na ce ka ɗora shi kan kafaɗo mana ƙaddara kunne a kan kafaɗa yaya zai maka kyau ba zai yi kyau ba to kaɗan gusa da shi sama kaɗan can wajen kai ƙarshen kai irin kunnen bera ka sanya shi daidai nan gurin kaga za ka yi kyau ba za ka yi kyau ba inna kunnen nan yake a ƙaddara babu shi a gurin yaya za ka yi kyau ba za ka yi ba ashe kenan Allah ya halice ka cikin mafi kyawun halitta yace laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim cikin mafi kyawun halitta yanda in kai aka ce ka halicci kanka baka iya halitta kanka da kyau irin yanda Allah ya halicce ka ashe ko tunda haka ne baka iya zabar kanka hanyar rayuwa fiye da wacce Allah ya zabar maka saboda haka ka bi abin da Allah ya ce kurun shine zaman ka lafiya bayan halitta ko kuma ya tuna muku kuma shi ne fa wallazina min qablikum kuma ya halicci waɗanda ke gabaninku iyaye da kakanni kenan shi ya halicci babanka ya halicci innarka ya halicci kakanninka na ɓangarorin biyu duka da kakannin kakanni duk shi ya baka su duk ya maka su to ku bi dokokin wanda ya muku wa'inan ni'imomi wanda ya samar da ko ta irin wannan kyakkyawar hanya da irin wannan kyakkyawan tsari wanda ba mai iya sai shi la'allakum tattako, ta haka ne za ku kare kanku daga fadawa cikin masifa duniya ku da lahira ku in ko ba ku yi haka ba to tabbas za ku jefa kanku cikin tasku cikin da na sani cikin masifu duniya da lahira ba za ku samu takawa ba ma'ana ba za ku samu kariya ba daga kowane irin bala'i matukar ba ku yi wannan ba ba wannan kaɗai ya mana na halitta ba allazi ja'ala lakumul arda firasha Shi ne kuma wanda ya sanya muku wannan ƙasa ga tanan shimfiɗaɗɗa ka hawa mota ka cika tanki da mai kai ta gudu har man ka yi ƙari ba ka taɓa ƙure iyakar ƙasa ba a ce an zo iyakar ƙasa haka gama rayuwarka ba za ka ƙure ta ba ka gina rijiya ka gina rami ka yi ta haka ka ta haka har rayuwarka ta kare ba ka taɓa kure kaurin ita ƙasar ka ce ka kure iyakar ta har ka mutu to Allah ne ya shimfiɗa muku ita ya ajiye muku ita kuka zo kuka kakkasa kuka kama filaye can fegi na ne can gona ta ce ko ba kai ka halitta ƙasar ba nan ka da ita an gani ko ubangijin da ya muku wannan ni'ima ya halitta muku wannan ƙasar to ku ji tsoron saba mishi ku bi dokokin shi ya cancanta ko bai cancanta ba ya cancanta kai har nake cewa wai kadara ba mu labari da Allah wai da wani sinadari da me da me aka haɗa aka samar da ƙasa ne ba ni labari da me da me amma dai Allah ne ya halice ta ita ƙasar to sanda zai halice ta da me da me aka gauraya da wani sinadari da wani sinadari aka samar da ƙasa koma waje ɗaya yi mana wata ƙasa ba ƙasar Allah ba mu ga da me za ka haɗa ka yi irinta ba ka iyawa Allah sai ya samun maka da ita ga ta nan bila adadin ka yi gida ka yi gona ka yi tafiya a kai ka yi kasuwa a kai ka yi kamfani a kai duk a kanta to kuma wannan da ya maka wannan da ya cancanci ya baka doka ka bi ba ya cancanta Allah akbar ga tunan wasama abina'a kuma ya gina muku sama kalli sama yadda ya mana rumfa da ita in ka ganta a garinku in ka je makwatan kuma haka za a ganta yadda ka ganta a katsina in ka je kano ma haka za a ganta in ka tafi maiduguri haka take in ka tafi fatakon ita ce dai yadda ka san ita ce take ka. ba ka taɓa zuwa wani guri a ce babu sama gurin ga ta ko ba ka taɓa ganin wani gimshiki da ya tokare ta ba ka taɓa ganin kuma wani guri ta koɗe wani guri ta ɗanyi jaka-jaka haka ƙasa-ƙasa wani guri kuma ta ɗanyi sama-sama ko kana ganin wannan ba ka gani to duk don ku ji daɗin rayuwa Allah ya mana wannan malulluɓe ya yi mana wannan rumfa shin yanda ya mana wannan ya cancanci ya ba mu doka mu bi ko bai cancanta ba ya cancanta banda wannan wa anzala minas sama'i ma'a kuma yake saukar muku da ruwa daga sama jibin da ake saukar da ruwa komi yadda kuka yi ga bukatar ruwa yadda kuka yi shuka take da bukatar ruwa ta so ma yaushi da za a ce a yi 50-50 ku ku yi hadarin a saukar muku da ruwa za mu iya yin hadarin mutanen garin nan ba ma iyawa hadarin sai an mana to a yi hadarin a koro hadarin ya zo ya tsaya kan gonakinku a ce to ku saukar da ruwa yaya nan ma za mu iya saukar da ruwa wallahi ba ma iyawa aikin shi ne yi mana hadarin ya saukar da ruwa ruwan ya jiƙa muna ƙasa an gani ko fa aka raje bihi min samarati kuma in aka jiƙa ƙasar sai Allah ya fitar mana da tsirrai da saukar wannan ruwa fitar da tsirran ma ba ma iyawa a yi mana ruwan mu je a yi hudar shanu ko a yi hudar tantan mu je da irin masara gero dawa shinkafa duk mu shuka mu tattake kuyya kuyya mu dawo gari mai kwanciyar mu da za a ce hakan ta faru sai a ce to ku zo da kai da matanka da 'ya'yanka ku yi aikin gayya ku zo ku fito da tushe ɗaya tal na tushen masar da ka shuka a gonarka tushe ɗaya talkuɗa ga ƙasa ya fito za mu iya ko ɗaya sai an tsaga an fitar mana da za ta fito ɗin a ce to ku ja kara ɗaya ya yi tsawo ya gaba-gaba duk sauran za a yi da kai da matanka da ‘ya'yanka da ‘yan ungoku za ku iya ba kwa iyawa in ta kai ta da kai a ce to ku zo ku yi goyo ɗaya tal goyo ɗaya za ku yi duk sauran za a yi ma za ka iya a ce haga komi kai kai ci ma zaune ne ni ma ci ma zaune ne komi yi mana ake komi yi mana ake Allah mun ce mana ka dan kulla dan abin da irin masaraka tiya biyar tiya goma a bayan keke ko bayan mashin ka tafi ka shuka in Allah ya kai mu kaka sai ka nemi haya a kori kura sai ka ci ko buhuna a kawo a tamurgin wa ana zuba mu a shago kuma kana damuna ta ka da mu ko ta yaya <laughs> ikon Allah yanzu ubangijin da ya maka wannan ni'ima ninkin ba ninkin ko ni ba ka iya makanka baka halici kanka ba baka halici ƙasar da kake takawa ba baka halici ruwan da kake sha ba baka halici abincin da kake ci ko ni ya maka shi yanzu wanda ya tsare ma wannan ya cancanci ya baka doka ka bi dokar nan ko ko bai cancanta ba ya cancanta wallahi saboda haka zaman mu lafiya mu bi dokokin Allah ya cancanta minas samarati ya aiki tatuwa. shuke-shuken mu rizqan lakum dan ya zama abinci a gare mu mata allakum wa li an'amikum jin dadin ku da ku da dabbobin ku ku cinye ƴaƴan masarar ku cinye ƴaƴan dawar ku cinye ƙwayoyin shinkafar ku ba dabbobi ku karama min ta ci su yi mai ku sulfa ku cire da ku ba su ta ci su yi mai su ma ku yanka ku cinye diddin jin daɗin ku tun da ko haka ne fala ji an andada kada ku sanya Allah kishiya wanda diye muku waɗannan ababe to ku bauta mai shi shi kadai kada ku bauta mai ku bauta ma wani shi wanda bai yi muku ɗaya daga cikin waɗannan ababe ba kada ku kuskura ku sanya ma Allah kishiya ku bauta mai shi shi kadai ku bi dokokin shi ku bi umarnin shi wa antum ta'lamun alhali kuma kuna tsane ba wanda ya muku waɗannan ababe sai Allah ku ci arzikin Allah sannan kuma ku bauta ma wani Allah kuma Allah ya kyale ku ba zai taɓa yiwuwa ba da haka mu gyara mu nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya fi kuran mu kuma Allah ba mu ikon gyara kurakuran mu yan uwa mu koma ga Allah gabaki ɗaya, aya ta gaba Allah ya ce me فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي Fattafan Laram na biyu wa ƙulu, Allah Ta'abarka Wata'ala ya ce. Wa in kun tunfi rabin muhimmanan zana ala abdina In kun kasance kuna shakka, kuna kokwanto, a kan abin da muka saukar r gabawar shine Alƙur'ani, wanda muka saukar ga bawo annabi Muhammad sallallahu alaihi kuna ga kamar ba littafin gaskiya bane kuna ga kamar shi manzan Allah shi ya ƙirƙire shi to ai kuma mutane ne irin shi cikin kuma akwai larabawa irin shi masu gwaninta larabci to ku taru mana fa ato bi suratin min ku zo da sura ɗaya tal irin sura Alƙur'ani. wada o a akum ku kirayi mataimakanku su taimaka muku su kawo agaji min dunillahi wa'inda ba Allah ba in kuntun sadiqina in inda gaskiya kuke faɗa in dai gaskiya kuke tunanin Alƙur'ani, ba saukakken littafi ba ne daga Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ya kirkire shi ko ma ku kirkiro irin shi kaga tahaddi kenan kalubale suka kaɗa suka raya suka buga suka kasa Allah ya ce fa'in lam ta to tunda ba ku iya ba tunda kun kasa walan ta nan gaba har abada ba iya iyawa da haka fatakun nara ku ji tsoron wutar Allah domin duk wanda ya karyata alkur'ani ya karyata manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, to wuta ce makomashi to ku ji tsoron wannan wutar allati wa an hannasu wacce mutane ne makamashinta wa'in suka karyata alqur'ani suka karyata manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam har suka mutu a haka to su ne makamashin wuta wal hijara da duwar wadu wa'inda aka babbauta mawa wa'inda aka yi gumaka da su wa'inda an tattale su ne musamman kafirai saboda kafirai to kada ku zamo kafirai ya ku bayin Allah Allah ya kyauta Allah ta baraka wa ta'ala ya yi al'umma ta haddi ba guri ɗaya ba ba guri biyu ba da alƙur'ani mai girma masu cewa alƙur'ani mai girma ba Allah ne ya saukar da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya kirkiro shi ko kuma zuwa ya jiyo daga wajen waɗansu yake kwafowa ya zo yana faɗi cewa ga sako daga Allah to Allah ya musu kalubale har ɗai har guri kuma guda uku ko hudu na farko aka ce su zo da kwatankwacin alkur'ani Alƙur'ani da Allah ya sa karo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da ayoyi ko kuma surori ɗari da goma sha hudu sura ɗari da goma sha hudu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kulla in jitama'atul insu wal jinnu ala ayyi atubi bi misli hadha la ya na bi mislihi walau kana ba'aruhum li ba'arin zahira ka ce musu wallahi da dukkanin mutanen duniya da dukkanin aljanu za su haɗu su haɗa gwiwa a bisa su zo da kwatankwacin alkur'ani sura ɗari da goma sha hudu ɗin nan wallahi ba sa iya zuwa da kwatankwacin alkur'anin nan ko da sashe zai taimaki sashe masu kuɗi su kawo kuɗi masu ilimi su kawo ilimi masu ƙarfin tuwo su kawo ƙarfin tuwo masu hikima da basira kowa ya zo ya gwada abin da zai iya gwadawa a ƙirƙiro wani abu kwatankwacin Alƙur'ani, sura na bin sura ɗari da goma sha hudu ba zai yiwu ba sun jaraba tun a lokacin sun kasa aka yi musu sassauci cikin suratul hud Allah tabaraka wa ta'ala ce am yaqulu nafara wai suna cewa alqur'anin nan kirkira ne manzon Allah kai ka kirkire shi sallallahu alaihi wa sallam in haka ne kul ka ce musu fa atu bi ashar suwarin mislahu ku zo da surori goma irin na alqur'ani muftariyatin kirkirarru kuma ku zauna ku kirkiro wada umar sadatin min dunillah ku kira duk wanda za ku iya kira ka muku agaji wanda ba Allah ba in kuntum sadiqina inda gaske ne kaga an rage musu ɗari da da hudu aka ce su zo da goma aka yi kada suka raya suka kasa suka kasa a gani ko to sai ta haddi na uku shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina in kuna shakkar alqur'anin nan ba daga wajen Allah yake ba to fa bi suratin min mislihi ku zo da sura ɗaya tal irin ta alƙur'ani an yafe muku ɗari da goma sha uku ko ku zo da guda ɗaya kaɗai irin ta alƙur'ani ku kira kuma duk wanda za ku iya kira ya taimaka muku ku kira duk inda ku iya samun agaji daga amerika ne daga turai ta yamma ne daga turai ta gabas daga nahiyar asiya duk a haɗu a yi taron dangi a ƙirƙiro sura ɗaya irin sura alƙur'ani min mislihi irin kwatankwatan alƙur'anin in dai da gaske ne alkur'ani na kirkira ce shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi shi kadai Allah ya bashi sura 114 ga ta nan gaban mu muna karantawa to duk duniya a haɗu da larabawa da ajamawa kowa da kowa ya kawo ɗauki a yau sura ɗaya irin ta alkur'ani tun shekara sama da dubu da waɗansu abubuwa aka yi wannan haddi. kuma har yanzu ba a samu an yi ba har yanzu ba a zo da ita ba ko kwanci aka yi da siddi wallahi ba su manta su kai ba sun yi iya ƙoƙari tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi sallam yana rayu sun buga sun kaɗa sun raya har wata kasuwa ke gare su da ake kiranta kasuwar okaza suku okaza kasuwa ce ta cin riba harshe tagwanin tallarabci ana zuwa wannan ya zuba wake wannan ya zuba nasar ana ba da lambobin girma to yin nan kasuwa gwanayen larabci suke zuwa gwanayen larabcin nan sun kaɗa sun raya su zo da waɗansu kalmomi na larabci waɗanda suka yi kama da kalmomin alƙur'ani amma wallahi ya gagare su in ban manta ba wani daga cikin annabawan karya domin bayar da sauran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an samu annabawan karya wanda suka ce su ma annabawa ne daga cikinsu akwai wanda ya bisa shahara ana ce mashi musailamatu har akan mai lakabi da musailamatu kazzabi wato musailama babban makaryaci daga ina ya samu wannan lakabi daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wa tun lokacin manzan Allah na raye musailamatu kazzabi ya zo ziyara Madina ya ziyarci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yake cewa manzan Allah ya Muhammad kai mun alƙawari in Allah ya sa ka riga ni rasuwa in gaje ka mana a matsayin annabi kaji jahili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'a maganar annabta Allah ne yake badawa ba ni ba ni na ba kai na bari har in ba wani an gane wannan ko wannan magana ba ta yi mai daɗi ba da ya koma ƙasarsu yankin yamama sai ya tara mutane ya ce shi ma an yi mai an saukan mai da annabta shi ma yanzu annabi ne tun manzon Allah yana raye sallallahu alaihi wa sallam bal sai ma ya rubuto wasiƙa sukutun ya aiko zuwa Madina ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ban manta wani abu daga cikin nassin wasiƙar ba yake cewa min musailamatu rasulillah ko kuma salamun min muhammad ah, min rasulillah ila muhammad rasulillah sallallahu alaihi wa sallam salamun alayka wa man ittaba'aka amma ba'adu fa'alam anna Allah tabaraka wa ta'ala qad sharakana fi hadha al-amr lana nisfu al-arad wa lakum nisfu al-arad walakin al-quraish hum la ya'diluna subhanallah ce wasiƙa daga musailamatu manzan Allah a fadai shi zuwa ga Muhammad manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam manzanni bi kenan salamun alaika amincin Allah ya tabbata a gare ka ya Muhammad wa manitta ba aka da dukkan wanda ya bi ka amma ba'adu to bayan haka inna Allah tabaraka wa ta'ala qad sharaka na fi hadha al-amr Allah ne girma da haka ya hada mu aiki a cikin wannan al'amari na annabta e gani lana nisful ard mu an ce mu yi wa'azi a yankin duniya a wani bangare na duniya walakum nisful ard ko kuma ku yi wa'azi a bangare ɗaya na duniya sai dai kuma Allah ya ce walakin la quraish qawmun la ko quraisha mutane ne ba adalai ba ba kwa san gaskiya wannan shine nasin wasiƙar da ya aikowa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan wasiƙa ta iso Madina manzon Allah sai sa aka rubuta amsa aka maida mai ina jin nasin shine bayan abin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce min Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ila musailamatul kazzabi zuwa ga musaila babban makaryaci salamun ala manittaba al-huda amincin Allah ya tabbata ga dukkan wanda ya bi shiriya aga shi sai ya ce amincin Allah tabbata a gare ka da mabiyanka shi ko manzo Allah sai ya ce amincin Allah ya tabbata ga dukkan wanda ya bi shiriya amma ba'adu ko bayan wannan an gane wannan ko innal arda lillah ƙasa dai ta Allah ce yarisu hali ya yasha'u min ibadihi yana gadar da ita ga wanda ya so cikin bayin shi wal aqibatu lil muttaqin karshe kuma mai kyau yana ga masu tsoron Allah ina jan kunnan ka musulmi ta kaji tsoron Allah Allahu akbar amsar da aka maida mai kenan amma bai daddara ba sai ya ci gaba da tara mabiya inda nake so mu zo mu sai musaila mutlaka zabi din nan yayi yunkurin kirkiro wani abu ya ce shi ma ga wahayi an saukar mai na alkur'ani irin nashi ya kalla in surori a cikin alkur'ani mai girma ya canza musu siga shi ma ya ce wahayi ne Allah ya mai an saukar mai da alkur'ani nashi na ƙashin kanshi in ban manta ba kaɗan daga cikin surorin ya kalli suwar fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi taradil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul aya biyar ko shi ma sai ya zauna sai ya kirkiro wani abu kama da wannan sai ya ce alfilu aya daya wa ma adraka mal filu aya biyu na zanabun kasirun aya uku wa qurtumun tawilun aya hudu wa uzunani ka annahu ma a hatani aya ta biyar ke da Allahu akbar wai yace alfilu giwa wa ma adara mal filu wai ka san giwa kuwa in baka san giwa bari ka ji laha zanabul kasiru tana da ɗan gajeren bindi wa kurhumun tsawilin da dogon karan hanci wa uzunani ka annahu ma mirwahatani da kunnuwa kai ka ce mafici ne shikenan wannan ko su kansu mabiyan shi suka ce ai wannan ba alqur'ani bane me bambanci cikin wannan ba alqur'ani bane irin alqur'an da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan kenan shi haka sun yi yunkuri tun kafin manzon Allah ya bar duniya ake yunkurin ayi wani abu kwatan kwatan alqur'ani bai yiwu ba lokacin da manzan Allah ya fara da'awa tun ana makka kafiran makka manya sun gode da da'awar shi har suka yi taro a daru na dawa cewa ya zami da yaran nan ya zo sai kwashe mana yara yake ya zo da abin da ya fi ƙarfin hankalinmu ya ce wa abauta mu Allah kai tsaye kada abauta mu gumaka cikin manyan dattawa walid ibn magira ce kai ku bani lokaci in je in sami yaran nan mu yi magana da shi mu yi magana ta fahimta ya bar su dara nadawa suna mitin ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je ya samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na zo gare ka kai ɗanmu ne an haife ka cikinmu ka tashi a cikinmu tun da ka taso ka taso kana yaron kirki abin yabo da wannan nema muka yi maka laƙabi da Muhammadul Aminu Muhammadu amintacce kai amintaccen mu ne ba mu taɓa tuhumar ka da wata ƙarya ba ba taɓa tuhumar ka da wani laifi ba sannan kuma kai ɗan babban gida ne kai jikan kusayi ne saboda haka abin da ka zo da shi ɗin nan fa ya damu mutanenmu to shi aka naɗo ne in zo in same ka mu tattauna tattaunawa ta fahimta ina so in ji daga bayanka ka zaɓi ko kuma ka faɗi mana gaskiya wannan abin da kake yi in kana yi ne don neman girma don ka samu mulki isa ka kirkiro wannan maganganu naka to kai mana bayani insha Allah mun yi maka alƙawarin za mu sarautar da kai za mu baka babban mukali domin ai gidanku babban gida ne a makka na ɗaya kenan abu na biyu in kuɗi kake nema kana yin haka ne don ka tara dukiya to kai mana bayani na yi maka alkawarin za mu haɗa ma dukiya sai ka fi kowa kuɗi a maka amma ka daina wannan da'awa taka abu na uku an ce wai wani wahayi ake saukar ma wai mala'aka ne yake kawo maka wahayi to ka faɗi mana gaskiya in kuma kana jin aljanu suke shafarka, suke zo ma da wani rikitaccen abu kake ganin kamar gaskiya ne to ka faɗi mana gaskiya duk inda ake zuwa a nemo magani zame maka magani ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam me ke damun ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, ka gama yace ya gama manzon Allah bai ce me komi ba sai ya karanto mashi wasu ayoyi tara daga cikin alqur'ani mai girma ai yana ji sai da kanshi yace kafaka haza ya Muhammad kafaka haza bari haka bari haka ya isa sai ya tashi bai zame ko ina ba sai daro nadawa majalisar kowar ta lokacin ya samu manyan 'yan majalisu ana jiran dawowar shi ka dawo ya ce na dawo to da me ka dawo ya ce kai na je wajen yaron nan na ji waɗansu maganganu daga bakin shi wallahi maganar nan da ya faɗa ba ta yi kama da maganar aljanu ba ta saba maganar mawaka ko ba irin maganar bokaye ba ce abin da yake faɗa ɗin nan larabci ne na fahimci abin da kyau amma abu ne mai kama zuciya abu ne mai daɗin ji ni shawarar da nake badawa wallahi mu kyala yaran nan in abin da ya zo da shi da gaske ne Allah ne ya aiko shi to ci gaban shi ci gaban mu ne domin dan mu ne in kuma ƙarya yake ma Allah Allah bai aiko shi ba to Allah zai mana magane shi shawarar na bada kenan Abu Jahal yace haba haka hidimin Muhammadu take duk wanda suka ido hudu sai ya sihirce shi ya sihirce mana tsoho <laughs> ko ma waje ɗaya ka zauna subhanallah Allahu akbar to anan muhallin shahid ah, walid bin magira makin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam makin addinin musulunci ne makin alqur'ani ne har ya mutu amma kun ji irin shaidar da ya ba alqur'ani shaidar da ya ba alqur'ani ya ce alqur'ani ba magana mawaka ba ce ba magana bokaye ce ya fi karfin magana aljanu kai ya fi karfin mutum ya kirkiro shi ba aikin mutum bane shaida daga bakin maƙiyi ita ce cikakkiyar shaida Da haka wali bin magira yayin alqur'ani wannan shaida ashe haka tun wancan lokaci sun buga sun kaɗa, sun raya alqur'ani ya zamo gagar koyo to haka bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karnan duniya sun dinga yunkuri sun dinga yunkuri ya za a canza alqur'ani ya za a shigo da wani abu sabo cikin alqur'ani har yanzu wallahi sun kasa kuma har yanzu ba hakura ta kai ba yan shekarun baya shekarar da batoci hamsin zuwa saba'in ba sun ƙirƙiri wani mutum a ƙasar indiya murza ahmad gulam an ƙirƙire shi malamin addini ne aka farauce shi aka ɗauke shi aka zo da shi ingila in lokacin indiyan tana ƙarƙashin mulkin mallakar ingila kamar yadda mu ma najeriya muka zar ƙarƙashin mulkin mallakar eh, ingila a daidai lokacin ita ma indiya tana ƙarshen mulkin ingila aka wanke kwakwalwar shi aka cusa mai ra'ayi ya ciccanza alƙur'ani haka ya je ya cire duk wata ayar ta magana jihadi duk wata ayar ta magana jihadi cikin alƙwarar ya cire ta ya ce wannan shi alƙur'ani wallahi bai kai labari ba aka yi ta rigima sun yi haka ne su turawan indiya ingila saboda sun shiga indiya sun kashe malaman sun yanka malaman addini amma addinin musulunci ya riga ya ci gaba wannan shine musabbabin aka sussanta ita kasar indiya da Bangladesh cikin kasar indiya ne Pakistan duk kasar indiya ne sai aka yanke wajen Pakistan inda ake ga mafi yawa musulmi sun fi yawa nan wajen aka fidda su aka ba su kasar ta kansu aka aka yanke Bangladesh ita ma akwai musulmi da yawa aka ce su ma an fidda su daga cikin indiya dan dai a samu kasar indiya din ta rabu da musuluncin to har yanzu akwai yankin kashmir yanki ne na musulmi har yanzu ko musulmin da ke indiya sun fi yawan mutanen najeriya ana cewa mutanen najeriya mun kai mutum miliyan ɗari biyu ko to musulmin indiya a yanzu haka sun fi miliyan ɗari biyu allah akbar haka suna nasu allah na nashi to haka dai al'amarin allah yake abin da nake so in ce mana a nan gurin wallahi alqur'ani saukakke ne daga allah duk duniya sun kada sun raya arnan duniya sama da shekara dubu suna yunkuri suna kokari su ga sun yi wani abu mai kama da alkur'ani har yanzu ba a yi ba yanzu maganar da nake da ku suna nan suna shiryo ɗansu alkur'anan ana caccanza waɗansu ayoyi da waɗansu abubuwa dai da dama har yanzu yi suke kuma wallahi Allah ba zai ba su nasara ba tunda Allah ya ce fa illam tafa'alu tunda dai tuntuni tun da can ba ku iya ba walan ta tafa'alu nan gaba har abada ba kwa iyawa wannan kalma lan tana kore aukuwar abu har abada har abada ba mai iyawa saboda haka su mu Allah ikon shi Allah ya taimake mu alqur'ani kenan Allah ya ce fatakon nar ku ji tsoron wuta Allah ce da hanna wacce makamashinta wasu ne daga cikin mutane wal hijara da kuma duwar watsu iddat an tattale su ne kurum lilkafi domin kafirai masu kokarin canza alkur'ani Allah ya ce mai akrafu Allah ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الله أكبر Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya gama tahaddi da kafirai masu rena alkur'ani masu ganin kirkira ne sai Allah ya koma yana faɗin sakamakon muminai waɗanda su kuma suka yarda da alkur'ani suka rungume shi hannu biyu biyu suka yi aiki da abin da ya karanta Allah ya ce wa bashirin lazina amalu a yi wa masu imani albishir wa amilu salihati masu aiki na kwarai ga kullum imani da aiki na kwarai imani da aiki na kwarai shi ne yake kaiwa ga tudun mun tsira na sha ce muku kun ga wutar lantarki jar waya ce da bakar waya sai sun haɗu ne haske yake kamawa to haka nan sai an samu imani da aiki na ƙwarai ake shiga aljanna sai an haɗa imani da aiki na ƙwarai ake shiga aljanna menene aiki na ƙwarai ne aiki na ƙwarai, aikin da ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine aiki na ƙwarai. to menene imanin yin abin da ake yin kuma dan Allah dan neman yardar Allah ba dan a burge wani ba ba don a samu kuɗi ba ba don a samu matsayi ba ba don a samu mukami a an yi ne don neman yardar Allah to wannan kuma shine aiki na kwarai duk aikin da ya kasance an yi shi ba bisa koyarwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam dukkan shi bai zama aiki na kwarai ba duk kuma aiki na kwarai komi kyan shi da aka inganta shi ko da an yi shi kafa da kafa yanda manzon Allah ya koyar in shi mai aikin nan kuma bai yi dan Allah ba Ya yi ne dan riya ya yi ne dan neman suna ya yi ne dan neman girma to nan kuma nan ma ba a dace ba sai haɗa imani da aiki na kwarai Allah ka sa cikin masu imani masu aiki na kwarai ka sa komi domin neman yadda ka ya Allah wa'anda suka yi wannan to ai musu albishir anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu lalle suna da gidaddajin aljanna ƙoramin kayan daɗi na ta gudana ƙarƙashin gidaddajin aljanna kullama rizqu minha min samarate, duk sanda aka ciyar da su wani ɗan ice ko wani abinci na aljanna rizqan aka ciyar da su qalu zai allazi rizqna min Su ce ai irin wannan shi aka ciyar da mu ɗazu abincin aljanna yana da kama da juna yana da kama da juna a kala amma a ɗanɗano kuma ya saba ma juna wa utubihi mutashabiha za a zakke musu shi mai kamanni da juna shi abincin aljanna kenan walahun fiha azwajun mutahhara suna da mata kuma a cikin gidan aljanna tsarkaka wanda ba sa gulma ba sa tsigumi ba sa yau mai gida bakar magana an gane wannan ko yawwa wahun fiha da kuma abin da yafi komai daɗi suna madawwaman zama cikin aljanna Allah ka ba mu aljanna wancan guri da aka ce ana ciyar da abincin aljanna ne mutashabiha mai kamanni da juna malamai suka ce kamar me wasu suka ce yana da kama da juna a wajen kala abincin aljanna amma a wajen ɗanɗano ya saba ma juna wasu kuma suka ce yana da kama da junan nan yana da kama da abincin da suka saba ci a duniya domin yana daga cikin ni'ima a baka irin abincin da ka saba ce an fahimta yanzu misali musulmi cikin kowace ƙabila akwai musulmi irin abincin da balarabe yake ce ya ji daɗi kai kila ba shi ba da abincin da kake ce ka ji daɗi in ka ci girkin ba indiya sai ka ji za ka yi amai haka ne ko duk ko musulmi ne haka kuma irin abincin da bature yake ci ya ji daɗi kila bahaushe in yi ce ba zai ji daɗin ba akwai bambance-bambance a wajen yanayin mu. idan Allah ya kai mu aljannan nan ba ta hausa ba ce kaɗai, ba ta larabawa ba ce kaɗai, ba ta indiyawa ba ce kaɗai, ta dukkanin musulmi ne za mu shiga in Allah ya so idan muka shiga aka ce an ba mu abinci kuma iri ɗaya to wani zai ji daɗin abincin ba irin wanda ya saba ba suka ce to za a zo mana da abincin aljanna mutashabihan mai kama da irin abincin da muka saba ci a duniya sai dai bambanci wajen daɗi da ingancin shi ka saba a nan duniya ka ci tuwo miyar kuka akwai shi aljanna in gane wannan ko yawa eh, ka shafa ta da dambu da akwai na aljanna <laughs> akwai shi na aljanna sai eh, dai me ya fi na duniya daɗi da inganci eh, ba ma a kwatantawa ba a kwatantawa wata ita aljanna fiha ma la ainu ra'at wala uzunu sami'at wala qatara ala qalbi qattu akwai ni'imomin aljanna wanda ido bai taba gani ba kunne bai taba jin labari ba kuma zuciyar mai tunani bai taba tuno irin ta ba Allah ka ba mu aljanna kullum abinda ake wajen faɗi mana ni'imomin aljanna to malamai sune mana kwatanci faɗi ne na ta ba ku labarin wani malami a riga ko wani malami ya je riga fulani wa'azi yana so ya kudaitar da su aljanna yana faɗin gidan aljanna akwai tuffa akwai apple akwai wa duk ba su me yake faɗi ba da ya fahimci ba su gane abin da yake nufi ba sai ya canza ka'idar karatu sai ce ku bari ku ji a cikin gidan aljanna akwai bishiyar kosai kosai wannan naka soyayye jajawur <laughs> haka za ta taho rigiza rigiza rigiza ta zo gabanka ta tsaya ta ce tsinkanni in wuce ka tsinki kosai ka tsinki kosai iya tsinkanka da ta wuce sai haka kogin yaji malalala kurin kogin yaji ya zo gabanka ya ce ni in wuce ka dangwala ka birkiɗa <laughs> ai nan da nan sai ya kama zukatansu <laughs> to mu ma din kusan irin wannan da ake mana amma abincin ya wuce haka duk abin da za a ce maka ni'imar aljanna ana kwatantawa ne gwargwadon yanda tunaninka zai iya fahimta amma abin ya wuce nan aljanna sai ka gani abin da yafi komi kuma daɗi gidan aljanna da Allah ya ce wahum fiha khaliduna suna madawwaman zama ciki kaga dawama cikin ni'ima ta fi ni'imar daɗi duk inda ni'ima ta kai ga ni'imtuwa duk inda daɗi ya kai ga daɗi aka ce watan wata rana za a kwace ko watan wata rana za ka shi sai ya zama ba daɗi ba an gani ko me yasa ita duniya ba ta da daɗi ko ka samu ka tara ka yi shirin jin daɗin to ko ba kan lokaci ba lokacin jin daɗin sai kuma a wuce wata aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wane ya tara dukiya ya tara kaza ya tara kaza manzo Allah ya ce shin ya tara kwanuka da zai zauna ta cin dukiyar ce a yace to ashe bai tara komai ba bai tara komai ba an gani ko to aljanna ita ce ma a cewa za a dawwama a ciki to yafi komai daɗi Allah ya taimake mu Allah ya ce suna da mata azwajin mudahara waɗansu ‘yan mata a cikin gidan aljanna tsarkaka su ne hurin 'yan matan aljanna mafi kankanta a ba mutum dubu saba'in mafi kankanta kenan Allah akbar to wannan mata sukan yawance mana ala gafarta malam mu me matsayin mu kirin gidan aljanna <laughs> an gane wannan ko to baiwar Allah kwantar da hankalinki ga hadisi wanda ummuna Aisha ummuna ummu Salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta taɓa mashi irin wannan tambaya hadisin ya zo da cikin littafin ne. fi mu'jamul kabir mu'jamul kabir jizi'i na 23 shafi na 367 daga ummuna ummu salama zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam qalat ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wa sallam tace mashi qultu ya rasulullah ya manzon Allah anisa'ud duniya afaralu amil hurul ayn shin matan duniya waɗanda za su shiga aljanna tare da mazajensu su suka fi girman daraja ne ko ko hurul ayn yan matan aljanna an ce za a ba ku yan mata gidan aljanna kuma me matsayin mu ne kal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace bal nisa'u ahli duniya afaralu min hurul ayn matan duniya su da mafifita daraja da ɗaukaka fiye da ‘yan matan aljanna an gane wannan ko sun fi su daraja sai ta ce saboda me ya ce sabo bi hinna su matan duniya sun yi sallah wasu ya hinna sun yi azumi wa ibadatu hinna lila kuma sun yi ibada kala-kala don Allah albasa a wannan nuran don haka zan tashi gina aljanna Allah ya lil fuskokinsu da wata irin haske wa sadu hunna hariran a yi musu asin da asin da tafafin alhari ne birul alwani suna da farar kala su siyabi ga koraye suturu sufurul hulli a yi musu asin da asin sha tara ta arziki da zinariya da azurfa haka za a yi musu gidan aljanna suna cewa mu ne tabbatattu mu muka zauna da ku duniya saboda haka mu muka fi kowace ni'ima ma'ana ashe abinda da hadisi yake nuna mana ‘yan matan da za a ba mutum gidan aljanna in ya shiga aljanna tare da matan shi na duniya to su kamar kuyangi ne amma dai ta ƙarfan ita ce ta ƙarfan Yawwa, <laughs> Allah ka tabbatar da mu gidan aljanna da mu da matan mu gabaki ɗaya saboda ka ‘yan mata ko ko matan aure ku kwantar da hankalinku ku ne shi wa gabanin horin in a cikin gidan aljanna su ana ba da su ne ma'ana matsayin jin daɗi kurin amma ku ne a nan ku ne a can Allah ka taimake mu Allah ka haɗa mu da su a gidan aljanna Allah ka mu kyakkyawar rayuwa alhamdulillah za mu ƙara ko lokaci yayi lokaci yayi alhamdulillah Allah ka taimake mu amin malam to ƴan uwa wallahi mu dage mu nemi aljanna babu abin da ya kai daɗi kamar aljanna ko kaiwa ba a yi ba bari a afita an gane kuma yanzu muke da lokacin nema karatun da muke na alkur'ani karatun da muke na hadisan manzan Allah an ce a yi kaza a bar kaza duk fa da mu ake waanda suka wuce sun wuce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat wa'inda suka wuce sun wuce sun tafi da ladansu in ma sun yi kurakurai to sun tafi da su yanzu muke kan layi su ba dama su dawo su gyara kuskure yanzu mu muke da damar gyara kurakuran tun kafin tamu ta zo to mu yi kokari ka san inda kake da kurakurai ni ma na san inda nake yin nawa aran mama ya san inda yake nashi da saboda ka dukkaninmu mu gyara ka gyara naka in gyara nawa ki gyara naki ku gyara naku mu gyara namu mu gudu tare mu tsira tare dukkan mu ba mu asumai bane dukkanin mu ajizai ne dukkanin masu kurakuran ne a wata ɗaya kurin ba ka iya kirga kurakuran da ka tsakanaka da mahalicinka to waɗanda ma ka sani kenan kai kanka ka san abin da kai ba daidai ba ne ba ka iya kirga na wata ɗaya kullum nake ce muku in kana saka ga wani abin mamaki samu littafi wannan exercise wanda ake rubutu an gane wannan ko in ka same shi sai ka tsaga shi biyu ɓangare ɗaya sai ka ce ko kuma ka fi da shafi daban-daban wani shafi sai ka ce alkhairi na wani shafi sai ka ce kuskure na an gane wannan ko duk sanda aka wuni aka kawo kamar yanzu daga sahi zuwa yanzu sai ka zo ka zauna kai ka hisabi ka tuno yau din nan da me da me da me nayi da ina da ina da ina na je wa'inda ka tabbata alkhairi ne sai ka rubuta shafin alkhairi inda kuma ka tabbata kuskure ne sai ka rubuta shafin kuskure yau ka yi haka in za ka kwanta bacci gobe ka yi haka in ka yi sati sai ka ɗauko ka yi jimilla a wannan satin alkairai nawa ne kuskure nawa ne in an yi wata sai ka haɗa na satittukan nan a wannan watan alkhairi nawa na samu kuskure nawa na samu dan Allah ka jarraba za ka ba kanka mamaki kana ganin ka sahabi sahabi ɗin nan ko za ka sha mamaki <laughs> in ka ga kurakurin da zaka tara da wannan wallahi sai kai baka kai hisabi zaka sha mamaki tabbatar da cewa kai ashe fa mai rai yana tare da kuskure dan haka ba abin da ya kamace mu illa mu ta kokarin gyara mu ta kokarin gyara Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka ba mu ikon gyara kurakuran mu Allah ka tabbatar da mu akan abin da ke shine daidai abin da makaranta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah ka sa albarka a rayuwarmu Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna ya Allah ka kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama da mazanmu da matanmu da ƴaƴanmu da iyayenmu da jikokinmu da tattaɓa ya Allah ka tabbatar da mu gidan aminci gobe kiyama Allah ka kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama Allahumma rabbana atina nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha faghfir lana rabbana warhamna سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وتقبل منا إنك أنت الوهاب الفاتح